Cikin jihohin da ke arewacin Najeriya da suka sami gagarumin nasarar rigakafi a shekarar 2013 sun hada har da jihar Katsina. Dr. Lawal Rabe Aliyu jami'i a hukumar lafiya matakin farko a jihar ta Katsina ya shaida hakan. Gaskiya ne wato hakika akwai matsalar tsallake yara in aka zo gudanar da wannan aikace-aikace. amma yana ƙara yaba muna kan ƙoƙarin da muke ta yi akan wannan aikin. kuma muna albishir cewa cikin yardar ubangiji kawo yanzu wannan shekarar a cikin jihar katsina babu yaro ko ɗaya da wannan cutar ta nakasa to wannan abin farin ciki ne gaskiya kuma abin yabawa ne wannan abin ya faru an samu nasarar wannan abin ta ƙoƙarin da kowa ke badawa don haka muna godewa muna yabawa gaskiya akan yadda abubuwa suke ta tafiya shi babban abin da aka sa gaba ɗin shine ka sa a zuciyarka wannan ɗan da za ka kare ɗanka ne ɗan ‘yar uwarka ne wani naka ne yawancin jama'ar da za su yi turjiya ba su san kan gadon wannan abun ba dan inda sun san kan gadon abun Allah su za su neme ku su ce ku zo kuwa yaran su ba sai an sha wahala da su ba to wannan abin ya shiga cikin jinin ka ya shiga cikin zuciyarka cewa ka fito ne fi billahi dan ka taimaka ɗanka ka taimaka dan uwanka shine abin da wannan bukata wannan aikin yake bukata in aka samu wannan to tabbas an ci nasara